ya tattaro mu daga ƙasashe masha bambam, jamhuri masha bambam, garuruwa masha bambam, unguwanni masha bambam, ya haɗa mu a wannan gari, a wannan jiha ta Gombe kuma a cikin garin Gombe. Ba don komai ba, sai don sauraron قال الله قال رسوله ina mai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda ya kaddarta zuwa na na farko a cikin wannan gari na Gombe sauraron kalmar take ita ce sanadiyyar zuwa na a wannan gari Kano na farko ina yi wa Allah ta'ala godiya ba abin da na zo a wannan gari ba hajar da na zo da ita a wannan gari ban zo siyasa ba ban zo kamfan siyasa ba ban zo sayar da komai ba bayan tallar hajar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina mai godiya ga Allah a wannan safiya ta asabar safiyar ashirin da A safiyar lahadi safiyar ashirin da biyar ga watan rabi'u awwal hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda wannan lissafin zai daidai da ashirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida a ƙididdigar kalandar arna ɗan bisha. ‘Yan uwa a wannan haɗuwa, malamai sun jiya sun yi ta ƙoƙari su nutar da mu matsayi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam. da da'awa ta wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna na tabbata wanda Allah ya sa jiya ya samu halartar Gombe ya kalli wajen wannan zayon da ake wa'azi wajen ba ma ciki ba kafin ya shigo ciki yaga yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya zuba mutane ka ce nan aka halitta shi wannan kadai ya isa mutum ya san cewa malaman sunna a Najeriya malaman sunna a Najeriya malaman sunna a Najeriya sun yi aiki ja tuku. sunna ta samu gindin zama a wannan kasa ta Najeriya na tabbata idan na faɗa ba wanda zai iya ƙaryata ni a kan cewa musulmin Najeriya da za ka kasa musulmin kashi uku, kashi biyu bisa uku a hannun sunna ne a wannan ƙasa ta ta Najeriya. Ba na shakku mutumin da yake yawo a cikin duniya ya shiga ƙasashe ƙasashe na tabbatar da ba zai yi shakku babu inda ake raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dari bisa dari idan ka fitar da ƙasar Saudiya sai ƙasar Najeriya wannan ba dalili ba abin da yake haka bayan rahmar da Allah yi wa musulmi wannan ƙasa sai samun wannan da'awa ta wannan ƙungiya da'awa ta sunna tun daga babban malami babban malami babban mujahidi shaidin wannan ƙasa wanda ya raya sunnan manzon Allah ta hanyar rubutunsa ta hanyar karatunsa ta hanyar takobi kan sakali Sheikh Usman bin Fodi da Allah rahmatihi tun daga da'awarsa har zuwa ga da'awar ɗaya daga cikin zakakuran ɗaliban da suka tsotsi ilimi a makarantarsa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya raya Allah ya zaka mishi da alkhairi Allah ya kai a cikin kabarinsa har zuwa ga malamanmu na yanzu tun da su shek kabiru haruna gombe su shek abdullahi balalau shek abakar guru'ar gungu dr abdullahi sale pakistan da sauran zakakuran malaman da muke da su a wannan ƙasa waɗanda suke yaɗa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa malamai sun yi aiki tukuru don samar da wannan sunna ta manzon Allah a ga cewa ta samu jirgin zama a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya wannan shi ne dalilin da yasa nake ganin ya kamata yin wasu kalma ɗaya da Sheikh Abubakar Jiru'ar Gungu jiya a cikin karatunsa na yi amfani da ita Allah ya kare mana rayuwar malam a cikin bayanin malam ya gaya mana cewa wajibi ne kuma dole ka ne duk lokacin da ka ji wani zai soci sunnar manzon Allah zai soci addinin musulunci kowa ne ne karka saurara mai karka tsoke kafa karka yi mai musabaha karka yi mai mujamala ba tara ba sautawa ba dauke kafa ba zuwa a hankali ga duk wanda yake zai taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin bayanin malam ya nuna mana lallai lallai dole mu kare suna, dole kuma mu kare malaman sunna yan uwa wannan gabar ta kare mutunci na malaman sunna shine nake so da yi magana a kansa malaman sunna malaman sunna malaman sunna su ne gatan al'umma su ne gatan addini su ne gatan kowace kowace ƙasa wallahi duk ƙasar da kaga ana zaune lafiya mai rif ba tashin hankali ba rigima kwanciyar hankali da zaman lafiya suna tana aiki ne a wannan ƙasa yawan ƙungiyar izala da yawan malaman ƙungiyar izala da yawan ƴan ɗagajin izala da yawan mabiya izala da izala ba kungiya ba ce mai karantar da sunnar manzon Allah da Najeriya ba ta zauna ba. da ta isa ta motsa Najeriya ta mutsa ta ta zaman lafiyar Najeriya Yan uwa waɗanda ke kawo rigima da tashin hankali a wannan ƙasa idan ka ce ka yi ka kwatanta su da ‘yan ƙungiyar izala su kwaya nawa ne su nawa ne ashe babu abin da zai kawo zaman lafiya in ba sunna da malaman sunna ba wajibi ne dole ka ne ka mutunta malaman sunna a yau ka ji mutum ya bude baki malami na addini mai karantar da addini wanda aka tunani ya fahimci addini ba ya da asawaki a gurin wa'azinsa in ba malamai ba malaman ma malaman sunna su ya mai da duk magana ɗaya biyu su yake faɗi ya daina wa'azi a kan ɗan tata ya daina wa'azi a kan ɗan liwaɗi ya daina wa'azi a akan mashaya ya daina wa'azi a kan barayi ya daina wa'azi a akan azzalumai su wane ne asawakinsa su ne malamai malaman ma na sunna koyo ya daji su yake kwandelo su yake ɓatawa su yake cewa ba na gari bane su yake cewa ba na kwarai bane su yake cewa a yi hankali da su ba ya da wani mutum da zai ci sa in ba malamin addini ba to yan uwa idan malamai sun lalace wane ne ya rage a cikin al'umma wallahi ba a taba zama ɗaya tsakanin malamai da wayanda ba malamai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana haka yace wa me ya'lamuna la Allah ya ce kul ka musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun sa zama dai sa daidaita a ce duk dai suke yi ilimi malamai wayanda Allah ya ba alqur'ani wayanda Allah ya ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a ce daidai suke dai da wayanda ba su yi karatu ba wallahi ba dai suke ba wallahi ba daidai suke ba kai wanda bai yi karatu ba baya cikin jerin gwano wanda Allah ya tsoron sa malamai Allah shi ya ba certificate daga saman sama saman al'arji Allah ya tabbata da su da tsoron sa Allah mai nama min إنما يخشى الله من عباده العلماء الله يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء الله يخشى kawai ke tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai yaushe mutum zai zanto sai da wa'inda yake ba sa sai malamai alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shaidar su da Allah ita ce shaida ingantacciya shahidan Allah annahu la ilaha annahu la ilaha illa huwa wal فزوا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم نعم نعم لا إله إلا هو الحكيم الله تبارك وتعالى ما لم يبهون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة سيكبه وأولي العلم قائما بالقسط الله تبارك وتعالى يا شيدا ba abin bauta a bisa cancanta sai shi Allah bayan Allah fa sai Allah ce wal mala'ikatu mala'ikun Allah dukansu sun shaida ba abin bauta a bisa cancanta sai Allah sai Allah ce ulul ilmi da ma'abuta ilimi yaushe za ka ce malamai sun lalace wayanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba irin wannan shaida wayanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ɗaukaka su yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa illahu alladhina amanu minkum duk wayanda suka yi imani a cikin ku Allah yana ɗaukaka darajar Allah ya daga masu imani masu imani wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sadiqan fil qalb a zuciyarsa yana da gaskiya abin da ya faɗa gabbansa sun shaida sun aiwatar bakinsa ya faɗa ya tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka shi ba shi wannan kalma Allah ya ɗaga shi ya ɗaga mutuncin shi ya ɗaga darajarsa amma ku ji ku sani na utul ilma daraja, wayanda Allah ya baiwa ilimi ke da darajoji daraja saban daraja daraja ƙari akan daraja fifiko akan fifiko fiye da waɗanda kawai suke da mujarrabin imani ba su da ilimi yan uwa malamai ba ƙananan mutane bane a cikin al'umma ba abin da ya gabata a dinga condemning bane ba da ya gabata a dinga zagi bane ba da ya gabata a dinga cin mutuncin su bane ba da ya gabata a dinga rusa bane idan ka rusa malamai wa ya rage a cikin al'umma idan ka ce malamanka ba na kirki ba kana kokari al'umma su fahimto malamai sun lalace malamai ba na kwarai ba ne malamai sun zan yan duniya malamai sun zan kaza idan al'umma ta fahimta abin da ake so a fahimta mayar ya rage a cikin addini menene ya rage a cikin addini su wane ne suke dauke da wannan addini su wane ne suke dauke da wannan ilimi su wane ne suke kariyar wannan ilimi su wane ne gadan wannan ilimi idan ba malamai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yahmilu hadha al-ilm min kulli halqin udulu manzon Allah yace wayanda suke dauke da wannan ilimi a cikin kowane mamaya a cikin mai da za su biyo baya su ne adilan wannan al'umma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilimi ba abu bane wanda Allah yake ba kowane mutum Allah tabaraka wa ta'ala sai wanda ya zaba tattabarta da alqur'ani shine mafifici a cikin dukkan littafan da Allah ya saukar alqur'ani shine mafifici Allah ya saukar da shi da mafificin halittarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar wa alqur'anin nan da mafificiya al'umma ita ce wannan al'umma ta manzon Allah Allah ya zaɓi alqur'ani ya zaɓan wa Alƙur'ani garin da ya gabata ya fara saukar da shi shine mafificin gari shi ne <coughs> birnin kowa da gari ne garin Makka Allah ya zaɓi dare mafifici a cikin darruka ya saukar da alkur'ani shine daren lailatul qadri Allah tabaraka wa ta'ala ya wa alkur'ani zabi na mafifici a cikin watanni shine watan ramadana Allah tabaraka wa ta'ala a cikin al'umma ma sai da ya zaba sai ya yi zaɓe ba kowa Allah ya ba inji ba ba kowa Allah ke ba alqur'ani ba wallahi sai zababbin Allah sai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نعم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد نعم. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أشياء الله يبقى مالي من إلمي الله يزاد sai zaɓaɓɓu Allah yake ba lissafinsa sun ma'aurin zal kitabar lafi na min ibadina Allah yake sa'an nan muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu a ce ɗan uwa malamai zaɓaɓɓun Allah tabaraka wa ta'ala ne ba kawai mutane ne ordinary mutane a'a mutane ne amma cikin mutanen kuma zaɓaɓɓi ne waɗanda Allah ya zaɓa yanzu wanda Allah ya zaɓa shi muke yawo sai mun nuna al'umma ba na gari bane su muke yawo sai mun nuna al'umma ba mutanen kirki bane na gaya mana cikin littattafan Allah kaf babu littafin da yake alqur'ani shi yasa ba kowa Allah yake ba shi ba sai wanda Allah ya zaba Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa ya saukar wa manzon Allah wannan littafi wannan littafin kuma haiminin ne shi ne mafifici وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن إيه، الحق ومهيمنا عليه الله يقول وأنزلنا إليك الكتاب يا رسول الله من ذا mun saukan ma da wannan littafi musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskata abin da ya gabace shi da littattafai a taura da injila da zabura da sauku ibrahim da duk sauran littattafai da za gabata wayanda muka sani da wayanda ba mu sani ba qur'ani yana gaskata su wa muhaiminan alaihi kuma qur'ani shi ne yake hukunta dukkan sauran littattafan shi jagoran su shi ne su da gaya mana shine mafificin littafi wanda Allah ya sauka mafificin halitta saman manzon Allah wa an anzalna zikira. dhikra litubayyana lin-nas ma anzalna ilayka dhikra litubayyana lin النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وإن دَلِيلِ لِلَّهِ كَسَامَ زَقَ اللَّهَ كَسَوَى الْقُرْآنِ ثم الله يا تجي يا سوكما القرآن تجيو الأمة بيعني. القرآن الناس أن سوكت تشيك ما في بيسيا الأمة وتي الأمة كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون يكون الرسول dalilai ne a kan دليلين cewa wannan al'umma ita ce fiyayyen al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi wannan al'umma ya saukar mata littafi mafi cikin littafin shi ne alƙur'ani Allah ya ce wa kadhalika ja'alkuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat lin-nasi wadda aka fitar don amfanin mutane don da yau al'ummar nan aiki ta gaya musu gaskiya ta hane su da mugun aiki ta ba su umarni da kyakkyawan aiki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna yan uwa wannan ya tabbatar da cewa Allah ya zaɓi wannan al'umma ya saukar mata mafificin littafi wa kazalika ja'alnakum wata wasatan haka muka sanya ku al'umma adila mafificiyar al'umma wata wasana shine mafifici zaɓaɓɓe mun sanya ku zababbiyar al'umma adila don haka wannan al'umma zababbiya ce Allah ta baraka wa ta'ala baya ba da iliminsa baya ba da littafinsa ga wanda bai cancanci littafin Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ya zaɓi alqur'ani shine mafificin littafi ya saukar da shi ga mafificin annabawa ya saukar da shi ga mafificin al'umma ya saukar da shi a cikin watan da ya fi kowane wata shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lil tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani daga lawul mahfuz zuwa saman duniya a cikin watan Ramadan wanda ya nuna shine fiyayyun watanni Allah ya zaɓe shi ya saka mai alƙur'ani sa'annan Allah ya saukar da wannan littafi a cikin daruruwa a cikin daruruwa sai da Allah ya zaɓi dare mafifici shine daren lailatul qadr inna anzalnahu billahi rahmanir rahim إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف تهوى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة نعم إنا كنا منذرين رحمة من ربك فيها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الله يتعلم إنا أنزلناه في ليلة القدر ممكن تقدر القرآن أتكذر ليلة القدر وأن يانونا alqur'ani Allah ya saukar da shi a cikin dare mafi fici dare lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar mu muka saukar da shi a cikin dare lailatul qadar a watan ayan kuma Allah ta inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin mu muka saukar da shi a cikin dare mai albarka wani dare ne shine daren lailatul qadar Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani da harshe mafi a cikin harsunan duniya shine harshen larabci الله ya إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بالجوان من دليلين أكيد سوى هرجم ما sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi mafi jishin harshe ya saukar da alƙur'ani yan uwa irin wannan littafi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba irin wannan daraja da kariya wanda Allah ya kira littafi mai albarka kulere daban-daban wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba tsaro na musamman ya zaɓi mutane ya saukar ya ba su wannan ilimi wanda yake zaɓaɓɓu ne yau su ne za mu dinga yawo muna cewa ba na gari ba ne su ne za mu dinga yawo yawo muna cewa sun lalace su ne za mu dinga yawo muna cewa su ne yan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu duk duniya ta ce malamai sun lalace wallahi kariya ta ce manzo Allah ya gaskiya manzon Allah ya ce mafifitan ku mafifitan ku in ka tara duk duniya mafifita a cikin duk duniya shine waɗanda suka yi ilimin addini waɗanda suka yi ilimin alqur'ani waɗanda suka fahimci karatun alqur'ani da tajawidinsa suka san hukunce sa su ne suka fi dukkan sauran al'umma alkhairi yan uwa wallahi ba ka da kamar malamai babu wanda ya kamata ka kare mutuncinsa in ba malamin addinin musulunci ba in ba malamin sunna ba da wannan muke gani ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kure Allah ya kafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh umar sadiq riga Allah ya saka maka da alkhairi yan uwa a yana cikin